This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 20, 26, 31, 42 da kuma 61. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Yanzu ma dai Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Bello Habib Galadanci da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. To kowane dalili ne ya sa wasu 'yan kungiyar Boko Haram ke ɗirarowa daga dajin Zambisa zuwa wasu yankuna arewa maso gabashin ƙasar? Kusan ana damuna. Damuna nan 'yan Boko Haram nan ba su da mazauni a cikin Zambisa. Dole suna nemo su shigo gari su samu gidaje da ruwa. Su ma sun rame, in kun zan mutum a cikin gari rame ne ya rame tsiriri daga yana wari, ɗan Boko Haram ne. To, bayan labaran duniya za ku ji cikakken bayani akan hirar da na yi da wani mazaunin garin Mubi. Dan an jima ma muna so mu kira ku ku bayyana mana ra'ayoyinku akan mamaye yankunan da 'yan Boko Haram ke yi. Shin ko menene makoma arewacin Najeriya? Lambobin namu dai su ne ɗaya biyu sifili biyu. Shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas ko kuma ɗaya biyu sifili biyu. Shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya. Kada a manta a sa alamar plus wato alamar eh, tarawa a gaban lambar. Amma kafin nan bari mu ji labaran duniya. Jama'a sauran assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. tufa an fara gudanar da gwajin maganin cutar zazzabin ebola cikin hanzari lamarin da ka iya sa a fara gwajin wannan magani akan biladama a cikin makonni masu zuwa kamfanin glaxosmithkline mallakar birtaniya yau alhamis ya ce ana kyautata zaton za a baiwa mutane masu lafiya gwajin wannan magani a birtaniya da amurka a cikin watan satumba mai zuwa sannan a kai wa jama'a shi a kasar gambi da mali glaxosmithkline yana aiki ne da hukumar kula da kiwon lafiya a nan amurka wajen kirkiro wannan magani wata kungiyar tallafin kiwon lafiya a birtaniya ita kuma ta ce ta ɗauki nauyin biyan kuɗaɗe na gwaje-gwajen wannan magani a can wato birtaniya kenan da nan amurka shi dai wannan kamfanin na GlaxoSmithKline ya ce maganin zai kare gangan jikin bil'adama ne daga kwayar cutar da ke dauke da Ebola wanda a halin yanzu take ta kawo cikas da kalubale a yammacin Afirka. Hukumar Lafiya ta Duniya ta ce kwayar cutar zazzabin Ebola za ta iya kama mutane wajen dubu ishirin a yammacin afirka kafin annobar ta kare hukumar ta majalisar ɗinkin duniya ta faɗi haka ne yau alhamis a lokacin da ta ƙaddamar da kamfen ɗin dala miliyan 490 domin yaƙa annobar wadda a cewarta ta kashe akalla mutane 1,550. Hukumar ta ƙara da cewa sama da mutane dubu uku ne aka ba da rahoto sun kamu da cutar, amma ta ce kiyascin ya iya fin yadda aka gabatar da su zuwa hudu. Mafi yawancin jama'ar da suka kamu da cutar suna ƙasar Liberia da Saliyo da Guinea. Hukumar Lafiya ta Duniya ta ce annoban na ci gaba da yaduwa, amma mafi yawancin inda kwayar cutar take a waje ne mai cunkoson jama'a. A safiyar yau ne ma ma'aikatar kiwon lafiya a Najeriya ta ba da labarin samun karin adadin mutane biyu da suka kamu da cuta a Najeriya. Lamarin da ya sa jimlar mutanen da ke dauke da cutar Ebola a Najeriya ya kai har mutum goma sha biyar. A tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan Washington DC. Firayim Ministan Ukraine Arseniy Yatsenyuk ya ce fa sojojin rasha sun shiga kasar shi ta ukraine waɗannan dai kalamai sun zo ne a yau alhamis biyu bayan kalaman gwamnatin ukraine da ke cewa dakarun rasha sun kwace ikon garin novask da ke kudu maso gabashin kasar mr yatsenik ya ce rasha ta aika motocin yaƙi da tankoki har da sojojin yaƙi a wannan yanki a gefe ɗaya kuma kwamitin tsaron ukraine ya ce motocin yakin rasha sun zagaye garin novask kuma sun kwace ikon ƙauyuka da ke makwabtaka da wannan gari a sanarwa da kwamitin ya bayar a birnin kiev babban birnin ukraine kakakin kwamitin andrei lysenko ya ci abubuwa na tabarbarewa a wannan yanki shugaban amurka barack obama na ganawa yau dinnan da masu ba shi shawara akan harkokin tsaro domin tattauna hanyoyin kalubalantar mayakan Islamic State da ke ci gaba da kama wurare a Iraki da syria A makon da ya wuce ne Mr. Obama ya ba da umarnin yin amfani da jiragen sama masu leƙen asiri domin ganin irin wainar da mayakan Islamic State suke toyawa a mafi arewaci da gabashin yankin Iraki da ke hannun mayakan sa kan. Mr. Obama na tunanin ba da umarnin hare-haren sama a kan mayakan da ke Siriya. Amma fadar shugaban Amurka ta White House ta ce babu tabbaci akan lokacin da Obama zai bayyana wannan sabon matakin nasa. Shugaban da masu bashi shawara har ma da sakatarorinsa na tsaro da shugabannin ma'aikatan leƙen asiri na ƙasa na shirin ganawa a wani ɗaki na musamman a fadar White House domin tattauna matsalar Siriya da Iraki. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc To madalla bari mu je wajen mubi inda aka ce an ga wasu 'yan boko haram na ta shawagi a garin wanda ya janyo fargaba ga mazauna garin 'yan kwanaki kaɗan bayan maido sojojin Najeriya da aka yi daga Kamaru. Ga hirar da na yi da wani mazaunin garin inda ya bayyana halin da ake ciki. Sunana Abubakar Habu Inuwa abin da yake faruwa a mubi a kwanan hudun nan wato mutanen boko haram da suka shiga gambarun gala a can borno suka fatattaki sojojin najeriya suka shiga cikin kamaru shine sojojin suka zagayo suka zo ta gwamnatin kamaru ta kawo su boda a gefen mubi adamawa state eh. sai aka ajiye su a boda sai gwamnatin najeriya suka je da sojoji suka ibo su suka shigar da su cikin mubi Shi ne mutanen boko haram suka ji labari cewa an kawo sojojin nan da suka fada da su a gabarun gala zuwa mubi ne mutane suke guduwa daga madagali sabon gari eh. gulak suna guduwa su shigo ta mubi wayansu ma har yola suke zuwa Shi ne kowa dai kansa dai baya nan a jikinsa domin kowa ya firgita amma an kwaye gari an kwana ba a ga mutanen su boko haram din sun zo mubi ba jiya domin jiya ne eh, kowai ya ji tsoro domin jiya ne ma mutanen sojojin su aka shigar da su mubi to menene ake tunani boko haram din za su zo su yi a mubi inda sun zo gari suna kashe maza suna barin mata eh. ne kowa ya ji tsoro dalilin sun ji labarin cewa sojoji sun an dawo da su daga kamar shi sanya suke son su je mubin koko menene eh shi yasa suke so su je mubin su yi ramuwar gayya ko sojojin sun kashe mutane su ne Allahu alamu. To da kuma muka ji an ce kamar su eh, yan Boko Haram din suna son su dawo cikin gari ne ko kuma yankunan da suka riga suka mamaye da zaba su baro can dajin Zambisa. Kana da masaniya akan wannan? san ana damuna. Eh. Damunan nan yan Boko Haram nan ba su da mazauni a cikin Zambisa. Dole suna nemo su shigo gari su samu gidaje da ruwa su ma sun rame in kin ga mutum a cikin gari rame ne ya rame tsiriri daga yana wari dan boko haram ne domin ba su da mazauni a daji shi ne sa kuma gwamnatin najeriya gwamnatin nan ba ta putin effort da ya fada da wayannan mutanen boko haram imagine wai sojoji ɗari hudu da tamanin sun gudu sun shiga kamaru wannan wani irin bala'i ne wannan idan soja sun kai ammunition sun kai tank to me ina ga suna kai tank na mayan boko haram ne don boko haram sun bi su sai su bar tank din su gudu yanzu wani hali sojojin ke ciki suna shawagi cikin gari kawai yanzu suna shawagi cikin gari ba sa zuwa um, madagali um, sabon gari duk ba sa zuwa suna cikin gari mubi suna shawagin su su tafi su dawo haka suke dinga yi To yanzu jama'a kuma da suke ta fargaba ko 'yan Boko Haram ɗin sun zo za su far masu gawa za su dogara tunda sojojin su ma kusan kamar ta kansa suke. E to yanzu abin da nake gaya miki yanzu wa billahi lazi illahuwa dogara ga Allah ake domin tafiyan da ake yanzu nan ba wanda zai iya shaida miki abu daya da dai filin training school na mobile police. Eh. Mobile police mobile police capability ɗinsu ma is almost equivalent ɗaya eh, yake da soja domin wayannan mutane ba sa tsoro amma ina gaya miki wayannan yaran boko haram nan sun kwace in kin ga yan camp na eh, eh, sandisa na mobile police nan kaya ake cire ma kaya ake cire a kafan police da suka je mobile yaran mata yan mata da mazan duka kaya a kafan su ake cire musu a mubi lokacin da aka suka gudu daga daga liman kara kamfaninsu suka zo mubi to amma dai yanzu hankali ya dan kwanta a nan garin mubi eh, yanzu a yau nan magana da ya speculation na jiya tunda bai faru ba hankali ya kwanta hankali ya kwanta yanzu amma akwai sojoji da dama a mubi Gargaɗe mai gina da gargaɗe mai da Kai ko wanda ya yi mu ya kwaɓe mai da mugunta. Malam Abubakar Habu Inuwa kenan mazaunin garin Mubi da 'yan Boko Haram ke ta Sentiri a yankin. Kada a manta an jima kaɗan za mu buɗe mu domin ku kira mu ku bayyana mana ra'ayinku akan ko menene makoma arewacin Najeriya ganin yadda 'yan ƙungiyar Boko Haram ke ta ƙwace wasu yankuna har ma suna ikirarin cewa sun kafa daular su ta Islama. Kada a manta lambobin namu dai su ne ɗaya biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas ko kuma ɗaya biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya. Kada kuma a manta da number da wato da alama plus a gaban lamba Amma kafin nan bari mu shakata da wannan waƙar. bɛ an y'an cɛ yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas domin a bayyana ra'ayi. To madalla kamar da kuka ji ɗazu muna son ku kira mu ne ku bayyana mana ra'ayinku akan shin menene makoma arewacin Najeriya yadda 'yan Boko Haram ke ta mamaye yankuna da yawa suna kuma ikirarin sun kame su. Mun samu ma kira daga Maiduguri. Wane ne akan layi? Na jihar Maiduguri ko kana ji na wa alaikum salamu. Daga Maiduguri. To malami na Maiduguri menene ra'ayinka? wai sojojin Najeriya sun zama mata ainihin. Ban ji abin da ka ce ba. Sojojin Najeriya sun zama bora ne yanzu. Ito e, ya danganta ga inda ka dosa, amma ba na jin hakan ake tunani. Yaya za a yi an koro su zuwa caji a can cikin caji kuma a sake biyo su har mubi. ito eh kusan abinda dai aka ce kamar ba su da isassun makamai ne da za su yaƙi su 'yan wannan ƙungiyar boko haram ɗin to menene kuke gani ma kuma arewacin najeriya idan kuma aka ci gaba da kama wasu yankuna to mun gode har yanzu dai muna nan muna sauraron ku jama'a a kira mu a bayyana mana ra'ayi akan shan menene kuma arewacin najeriya to ina gama mun samu kira daga Fatakwat. Eh. Wane ne akan layin Fatakwat? Alhaji Salisu Balaraba dan Ikar mazaunin Fatakwat. Sannu Malam Alhaji Salisu to mene ne ra'ayinka ko shawararka? Eh ra'ayina ni zan kira ne a mu na Arewa. To. Wa'anda ya kamata su miƙe su fito su magana a game da wannan abin da yake faruwa da ba sa son yi. to abin da suke ganin yana faruwa akan talakawan su kuma su jira zai zo kansu in dai ba za su fito su miƙe tsaye su magana ba to billahi la ilaha illa hu su ma zai zo kansu to amma kuma idan za su miƙe tsaye su fito su magana su jajirce akan arewa da talakawan Najeriya su fito su idan kuma ba za su ba to wallahi tallahi zai zo kansu to amma kuma ai wasu lokutan akan ce sun fito suna magana da cewa ana kira ana ƙara faɗakar da kai akan wannan 'yan ƙungiyar boko haram ɗin. to ai wanda ya kamata su fito su magana ba sa yin magana to mun gode da wannan shawara yanzu kuma bari mu je jiha oyo wane ne akan layi umar muhammad ne daga jihar oyo sannu malam umar menene ra'ayinka to wallahi ra'ayi na magana wannan boko haram din nan eh Eh, ya kamata shugabannin su sa kai su duba al'amarin nan don maganan boko haram din nan gaskiya a arewacin najeriya ya wuce biyu da ake misali to yanzu idan shugabannin ba su iya cimma wannan gurin da ake so ba menene ake son al'umma ta yi wanda kila zai taimaka abin da ake so ga al'umma duk yan arewacin najeriya su tashi su yi haikan talakawan kansu su ma su tashi su yi haikan su mai da hankali a kasan mu ta arewa in ba haka nan ba nan gaba ba mu san inda arewa nan ta za ta je to malam umar mun gode da wannan shawara yanzu kuma bari mu je jihar nasarawa wane ne akan layi ina tare da malam halilu ne daga nasarawa sannu malam halilu menene shawararka ko kuma ra'ayinka eh, shawara ta shi ne lallai sojojin najeriya sun ba mu kunya mutuka to mene ne dalilin da ya sa ka ce sojojin sun ba da kunya eh, wai ka ce sun ba da kunya mene ne dalilin ka na cewa sun ba da kunya eh, gaskiya a ce matuƙar ƙasa irin najeriya sojojin ta su gudu wa abokan gaba abin ya ba mu kunya To mun gode da wannan shawara bari mu je jihar Gombe. Wane ne akan layi? Hello. Hello. Adamu Agogo daga jihar Adamu Agogo ne daga Fajoga. Sannu Malam Adamu Agogo ne ra'ayinka? Ra'ayina Allah yana jan kunnen senatocin mu na Najeriya. Eh. Mun zaɓe su su kare rayukanmu kuma sun je sun bari wani mutum yana amfani da su. Eh, wani mutum kenan? wani mutum kenan kake magana mu shi ne nake gani duk laifin na sanatocinmu na najeriya to mun gode da wannan shawara daga kaduna amen daga gombe yanzu bari mu je kaduna assalamu alaikum wa alaikum assalam akarami sunana akarami daga shago mai kaduna to sannu malam akarami menene ra'ayinka saurayi na kawai ka faɗa ni na gama kawo mu arewa shi shine azawai ko mutum mutum kila zuwa nan gaba je Nijar ko ya kamaru din ko kuma kila ya cadi. A a ya haka? Ah, to yanzu hajiya ana to ana ƙara ƙarin komi tun ana ɗaya biyu uku yanzu an daurin shida an je maiduguri an zo yobe kin ga aka yi wajen su gamba ko wasu bauchi ai na ba mu nan kaduna ga sai mai katsina da katsina kila sai mai nijar. To an yi na ga. Najeriya To ai tserewa kuma ba zai yi maganin wannan ba gara dai a san yadda za a yi. Ah, mu nake ne mu su bilan ba waje ba mu eh, ba ai mu dan ma. To ai mu dan ma bai kamata mu tsere ba ya kamata eh, a ce dai an yi wani abu. ajiya kuna amerika ne kuma kusan wata da muke ji ba mu nan kaduna mun san wata da muke ji ba game da wannan abu mu kan mu muna jin tsoro ba za yanzu ga wani kunshi da za ki wani kunshi kice mutane ga bom na in kika ana guje guje kin jawo maki ba ta To Allah dai ya kyauta ga mun samu kira daga Edo wane ne a layin Edo? Jibirin ne daga Edo Sannu Malam mine menene shawara ka ko ra'ayinka? Ra'ayina dai akan maganan Boko Haram ne. Eh. To Boko Haram da yanzu yanzu maganan Borno State da ya riga ya kare saura jihohin Arewa wanda suka rage yanzu dai a cikin Borno State saura local government guda biyu ne kawai wanda baya karkashin Boko Haram. to yanzu me kake gani za a yi maiduguri MMC da jere local government to mine ne mafita arewaci boko haram to sauran yan arewa manyan yan arewa da ba su magana da kaɗan kaɗan su duk za su shiga hannun boko haram in da su to mun gode da wannan shawarar da kuka kira kuka bayyana mana kuma ga dukan alamu ma dai lokacin kiran ya ƙare sai kuma gobe idan allah ya kai mu za mu sake ba ku dama ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku To madalla yanzu dai mu nan karfe agogonmu na cewa karfe biyar saura kusan minti goma. Yanzu kuma ga wannan. Wasanni a takaice. har yanzu dai tsuguna bata kare ba a hukumar kwallon kafar najeriya abinda wasu ma ke cewa idan ba su mayar da hankali ba hukumar kwallon kafa ta duniya wato fifa ta sake dakatar da kasar daga cikin kungiyar domin ko yanzu haka hukumar kwallon kafa ta najeriya ta gudanar da zaben sabon shugabanta wanda kuma wani bangaren masu ruwa da tsaki a harkokin kwallon kafan kasan suka sa kafa suka yi fatali da shi waɗannan dai su ne waɗanda aka ce suna goyon bayan shi aminu mai gari wanda kuma da farko shine ya kamata a ce ya shugabanci gudanar da wannan zaben amma bai samu halartar wurin zaben ba domin maja kwakwara ta shaida wa murya amurka cewa jami'an tsaro masu yada farin kaya sun gayyace shi ofishinsu domin amsa wasu 'yan tambayoyi rashin kasancewarsa a wurin zaben ne ya sa chris giwa jigo a harkokin kwallon kafan kasan ya jagoranci zaben karkashin kulawar ministan wasanni sai dai wata majiya kuma ta shaida wa murya amurka cewa yanzu haka hukumar kwallon kafa ta duniya ta aiko wa hukumar kwallon kafan ta najeriya takardar cewa ta tabbatar ta gudanar da zaben ta da yake karbabbe ga jama'ar kasa wannan ya nuna kenan najeriya na dab da sake haduwa da hushin hukumar ta kwallon kafa na duniya muddin bata yadda hukumar take ganin ya dace ba yau ma na sake tuntubar abubakar sadiq muyoyo mataimakin shugaban kungiyar marubuta labarin wasanni na jihohin arewa maso gabas ko me yake ganin wannan guzur tsoman zai haifo wa hukumar kwallon kafar najeriya ga kuma abin da yake cewa wallahi zai kai mu ga eh, wasu ta baya da ido ah, wannan ko ya faru ne saboda yadda na ga zakalkalewar gwamnatin tarayya da ta yi ruwa ta yi tsakiya duk a game da wannan harkar idan ba haka ba ai babu wanda yake masu ba wanda yake cewa shi aminu mai gari ko kuma da shi da tim nashi masu mai ne ba za su yi kuskure ba amma rashin barin su karasa tenuwa nasu ɗaya domin idan ka lura da wasan 'yan matan nan na kasa da shekara ashirin da aka kama kwanan na kasar canada menene ya sa ba mu dauki kofin ba ba wai akan ba mu iya bane ko germany ta fi karfin mu ne ta dauki kofin duniya ba wato babu wani dan hukumar kwallon kafa na najeriya da ya tashi daga nan ta kano ya je ya zuga su su yi abin kirki saboda kawai muna da hatsaniya yar cikin gida muna da dambarwa muna da kirina ce aka kasa tafiya ma a je a yi ma yaran mu nan a yi kyari din su har su je su zo mana da kofin duniya muka zo muka zo muka zo na biyu to irin wannan lamari tsakanin da Allah babu inda zai kai mu sai dai inda ya kai wayan su kasashe wayan da suka yi ta rikici rikici irin namu domin yadda ga ma yanayin harkokin siyasan kasan yadda ya zama saboda haka aka ɗauko siyasan kuma aka sake sakawa a cikin siyasan da ma baya da tsarka aka saka shi cikin harkar kwallon kafa aka lalata shi gaba daya yanzu dai an ba da umarni koya za ta kasance lokaci kadai ka iya ba da wannan amsar ladan ibrahim aiwa murya amurka daga lagos a najeriya To madalla a gaida ladan Ibrahim Ayawa yanzu kuma ga wannan sakon Idan ba mu ta ba tsaftar jiki tsaftar gidaje. Likitoci mu ɗauki shawararsu. Wanka ko shan ruwan gishiri baya maganin cutar Ebola. Abin yi kawai shine. Kada ka yi mu'amala da wanda ya nuna alamar cutar da ya haɗa da zazzaɓi mai tsanani ko jan ido ko amai ko kuma ciwon ciki. Ka wanke hannunka da sabulu akai-akai musamman ƙarƙashin farcinka. Idan kuma babu sabulu sai ka rika amfani da ruwan wanke hannu. Ka yi amfani da safar hannu wato glove lokacin da kake kula da waɗanda ke ɗauke da cutar. Ka dafa nama sosai ka kuma guji cin naman daji. Ka sa rigar kariya da safar hannu duk lokacin da kake taɓa dabbobi. Kada ka taɓa wanda ya mutu da cutar Ebola. In kunne ya ji, gangan jiki ya tsira. Sako daga cibiyar yaƙi da cututtuka ta ƙasa da ƙasa. To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. ma'aikatan agaji a fagen yaƙi ko kuma duk inda wani annoba ya afku suna sadaukar da rayuwarsu ne domin taimaka mutanen da ke cikin tsananin buƙatar taimako ma'aikatan agaji su ne ƙashin bayan ƙasashen duniyar da ke taimakawa inda ake buƙatar taimako in ji david dunn karamin wakilin amurka na musamman mai kula da harkokin siyasa a majalisar ɗinkin duniya ya ce kimanin mutane miliyan 108 ne a yanzu haka a duniya ke buƙatar taimako kuma da yawansu an raba su da mahallinsu duk da wannan gagarumin aikin da ma'aikatan agaji ke yi a kowane lokaci sun kasance abun bara a fagen rigingimu kamar yadda mataimakin sakatare janar ɗin majalisar ɗinkin duniya jan eliasson ya faɗi a gaban majalisar a shekarar da ta wuce an kashe ma'aikatan agaji 155 an kuma raunata 171 an kuma sace 134 wannan ya nuna cewa an samu karuwar kashe 66 a cikin 100 idan aka kwatanta da shekarar 2012 wakilin na amurka ya ce a fagen yaƙi yanzu ɓangarorin da ke fafatawa da junansu ba sa bin dokokin duniya ga kuma makamai sun bazu a hannun mutane a duniya kuma ya ce ya zama wajibi ne yanzu a tsawata a kan harin da ake kaiwa ma'aikatan agaji amurka na goyon bayan ganin cewa an hukunta duk wanda ya taɓa lafiyar ma'aikatan agaji sharhin muryar amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka To madalla yanzu kuma bari mu koma ga Bello ya bamu labarai amma a takaice. To Maryam fa an fara gudanar da gwajin maganin cutar Ebola cikin hanzari lamarin da ka iya sama fara gwajin wannan magani a kan bil'adama a cikin makonni masu zuwa. Kamfanin GlaxoSmithKline mallakar Birtaniya yau Alhamis ya ce fa ana kyautata zaton za a baiwa mutane masu lafiya gwajin wannan magani a Birtaniya da Amurka a cikin watan Satumba mai zuwa sannan kuma a kai wa jama'a shi a kasar Gambia da Mali duk a nahiyar Afirka. shugaban amurka barack obama yana ganawa yau dinnan da masu bashi shawara akan harkokin tsaro domin tattauna hanyoyin kalubalantar mayakan islamic state da ke ci gaba da kame wurare a iraki da syria makon da ya wuce ne dai shi mr obama eh, ya ba da umarnin a yi amfani da jiragen saman yaƙi wajen leken asiri domin ganin irin wainar da mayakan islamic state suke toyawa a arewa da kuma gabashin iraki Firaministan Ukraine Arseniy Yatsenyuk ya ce fasojojin Rasha sun shiga cikin ƙasar shi ta Ukraine. waɗannan kalamai sun zo ne yau alhamis biyo bayan kalamai ko in ce kalaman gwamnatin ukraine ma da ke cewa dakarun rasha sun kwace ikon garin navask da ke kudu maso gabashin wannan ƙasa to a ƙarshe dai hukumar lafiya ta duniya ta ce kwayar cutar zazzabin ebola za ta iya kama mutane sama da dubu ashirin a yammacin afirka kafin wannan annoba ta ƙare hukumar ta majalisar ɗinkin duniya ta faɗa haka ne yau alhamis a lokacin da ta kaddamar da kyamfe ɗin dala miliyan 490 domin yakar annobar ebola wadda ta ƙi ci ta cinyewa yanzu haka a afirka To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu dauke da sabon shiri wani sabon shiri. Yanzu a madadin shi Bello Habib Galadanci da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyan mu ta yau Zainab Abdulrahman. Ni Maryam Dauda ke cewa mu huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.